Wannan ziyarar wani bangare ne na ziyarar rundunonin da ke yaƙi da 'yan ta'adda ƙarƙashin shirin Sahel Sanity a arewa maso yammacin Najeriya a lokacin ziyarar a yanki na takwas na rundunar soji da ke Sokoto. Babban hamsan mayakan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai ya duduba wasu ayyuka da ake aiwatarwa a barikin soji ta Giginya waɗanda ke da manufar kyautata jin daɗin jami'an soji. wannan kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an soja suke cikin daji suna fafatawa domin kawar da ayyukan 'yan ta'adda a yankin gabashin sokoto irin wannan ziyarar a cewar masana harkar tsaro kamar detective awal baladir mai iya tana da tasiri sosai wajen zaburar da mayakan da ke fagen daga ziyarar sokoto ya kai ta ne don ya duba walwala da jin daɗin jami'an soja akwai wasu abubuwa da suke damun su wanda su ba za su iya isar da ita da directly ya je wajensa ba ya kai wannan ziyarar dama ce na ganawa da su kai tsaye zai ji matsalolinsu zai ji abin da idane su in yana da wata kima abin da yake so ya kilarifayin wato ya tambaya ya ji daga bangaren su saboda haka in har zai kai wannan ziyarar zai kara musu karfashi zai kara musu ƙwarin gwiwa kuma zai tabbatar da abubuwan da ake faɗa a kafafen yada labarai wanne ne na gaskiya wanne ne na ƙarya na tuntuɓi wasu mazauna yankunan da suka yi ƙaurin suna a kan ayyukan ta'addanci a can baya ko yaya yanayin yake a halin yanzu gaskiya za mu ce alhamdulillahi da yanzu mutane 'yan kasuwa da manoma kowa ya saki jikin shi shina ta hidimomi ne cikin kwanciyar hankali yau an waye gari za ka zo a sabon birni ko isa ka yi ka cikin lokaci kuma ka dawa ka baka da wani tashin hankali illa kwana biyu ko in ce uku ko kuma a ce kwana hudu da suka wuce Ah, mun samu labarin wasu barayu sun shiga wani ƙauye da ake ce can burkusuma da karmakon mulkin isa bafa wani bangare na bafarawa. Rana bashar Altine Goyawa Isa shugaban rundunar adalci ta ƙasa shi jihar Sokoto kawai. Babban abin da muke ganin cewa ya hana su shigowa cikin jama'a su yi abin da suka yi irin kummiyar da suka tahowa da yawa shine maɗangarwar. ruwan. Don in ka ba can gabacin Sogoto muna da riba gagare muna da riba to waɗannan gulajen sun ɗauko ruwa ainihin kwarai da gaske kuma sun shahi to kaga shi a abin da ya samu a ganin Allah da iko ne abun ya kwanta cin zarafi ya kwanta abun da ta mun ce ruwa ne kaga kamar ba farawa eh. shekarar jiya sun shiga sun shiga arume eh. sun gargado shanu dabbobi hmm. da mutane hmm. sannan sun ka zo garin bahara sun ka buga shago hmm. sun ka ɗaga kayayyaki sai dai kuma bayanai na nuna cewa ana samun ayyukan ta'addanci jefi jefi a wasu ƙananan hukumomi na jihar Sokoto Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya